إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرك منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كرسمه أولا للتاج بمثال البركة أنا خلق المؤمن na Sheikh Dr. Mustapha Murad babban malami a kulliyar da'awa a Jami'atul Azhar a littafin da ta mai da hankali wajen gyaran halayya da ɗabi'u a jiragin mu yi karatuka 61 ko? ko 62 61 za mu ta shafi na nan biyu da sha na ɗari biyu da sha wani layi masha da mun karatu 61 yau shi ne karatu na 62 a muna daren asabar daren goma sha bakwai ga watan hulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in ta zo daidai da daren ashirin ga watan bakwai watan yuli ko julai mai dajiyar shekara dubu biyu da goma sha tara muna nan a ɗabi'a ta goma sha biyar jarunta a karatun na 61 mun karanta kirsar wanda shi ɗaya ya yi galaba a kan mutum dubu karatu na 61 a kan dubu ɗari dubu ɗari wanda kawo istar da ibn zubair ya labarta mana a kan farmakin da jirgin ya kawo musu cikin mayaka dubu ɗari da ashirin mun karanta wannan sannan ba. muka shiga batsalatul jihad ma'ana wata jaruma da ake kira kaula bintul azwa mun karanta a dai daga yaƙoƙin da musulmai suke yi a kasar rum wanda khalid dan Walid da yake jagorantar yaƙin ya hada runduna akai na gefen dama akai na gefen hagu akwai na fuka-fukan tafiyar akwai kuma na tsakiya na damar shugabantar da abdurrahman dan abubakar da siddiq gefe abu a dan amir a fafikin tafiyar rundunar ta hagu surahbil ibn hasana a cikin waɗanda suke faɗan ake kora su ko suke korawa daga baya akwai yanzu bin abin sufiyan a cikin rundunoni dubu hudu muka ji yadda da aka fita su da taro sun fita kuma ga matansu ga yaransu mun ji khalid dan wali ya waiwaya ya kalli matan daga cikinsu akwai afra bint ghiffar al akwai ummu aban ibnatu usba ita losu matan amarya tare da mijinta aban ibn sa'id ibn al da kunshi a hannunsa ga turare a kanta ga haula bintul azwar ga mizrawa ibn amluk bintu amluk ga salma bintu zare da sauran mata in ji khalid dan walid ya musu shela yace ya banatul amalika wa